har yanzu magoya bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na kiran samun garan bawul a gwamnatin ko da kuwa sauya a wasu jami'ai ma'aikatu ne. Ba ma ga masu ra'ayin shugaban ne kaɗai mai yaƙi da canji da APC mai mulki ta yi talle da shi a kamfen. Halliru Sani Maiwa jigo ne a ƙungiyar abokan Buhari. Har yanzu nan Malam Nasiru cikin wannan gwamnatin nan NPDP waɗanda suke Federal Government Processor suna na har yanzu da eh, mukamansu bai fitar da su ba ya bar su ya kamata yanzu ya san suwa ya masoyansa. Ya kamata ya san da cewa wannan abubuwan da ake magana cewa sabotage a cikin gwamnatin nan waɗanda waɗannan ne da ya bari a cikin gwamnatin na pdp su ne suke yin ta yin waɗannan abubuwan nan. sani kana nufin ku ne masoyin nasa? eto eh ai in ka zo kungiyar ma buhari friends organization abokan buhari mu masoyansa ne. Dan gani kashinin shugaban ya ukaca ciro man baka ya ɗora mukarraban shugaban kan wannan mizani. Amma kuma shi janaran ya iya sani billahi azim shi kaɗai yake aiki a ƙasar nan. Dukkan waɗannan wanda suka zagaye shi wallahi ba mutane bane wanda suke taimaka masa aiki inda akwai mutanen nan suna taimaka masa aiki to wallahi janaran ba zai dinga wahala haka ba mafi yawan wa'annan ministocin cikin kashi ɗari billahi la ilaha illa kashi casa'in da biyar duk kwaruru ne irin katon goron nan a cikin huhu kakakin shugaban kwamitin riko na pdp abdullahi jalo ya ce har yanzu ayyukan pdp ake gani ko a cikin abuja nan elaka a nan kake ayyukan da pdp dai gadoji da ta yi hanyoyi da ta yi su ne ake kai a yanzu ake ci gaba da gyaran su kaga ya kamata kamata ce in ka ce kana canji kai ka nuna naka babu in mutum ya yi shugabanci kowane ne ko da rana ɗaya ne dole ka samu gazawansa a wani abu. shi ma jami'in siyasa a ofishin mataimakin shugaban majalisar dattawa inuwa garba na ganin gaskiyar shugaba buhari ba za ta wadatar ba. muna tabbatar maka da cewa all people committee ya zama all promises cancelled shine ma'anar apc shi mutum ɗaya ne wanda kowa yana da masa kyakkyawan faɗin da to cewa dottijo ne mutumin da yake da gaskiya to gaskiya da dattaku ɗaya ne bisa goma na abubuwan da ake bukata a kan harkar shugabanci musamman a ƙasa irin najeriya babban sakataren apc mai malabu ni ya ce tuni gwamnatin buhari ta gina tubalin duk wata nasara ga najeriya dukkan alkawura da ya ɗauka 'yan najeriya insha allahu zai cika su kuma mu muka san halin da ƙasar nan yake ciki lokacin da shugaban ƙasar muhammadu buhari ya hau karagan mulki ƙasar nan kusa kusanta durkushe babu tsaro ba zaman lafiya kowa yana cikin fargaba babu ma mai nutsuwa balle ma ya san cewar ga inda yake allah cikin ikonsa dawowansa kan karaga mulki wa'annan abubuwa duka gashi nan kowa yana ganin saukinsu so dukkan al'amura din na rayuwa a bayan zaman lafiya yake Najeriya ta ga mulkin PDP da APC daga mafi tsawon demokuraɗiyya kowace jam'iyya ce a biyun tafiya 'yan Najeriya, Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.